shida ga watan biyar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu goma ga watan daya miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da daya muna wannan masallaci na juma'a na sheik abubakar mahmud gumi da ke lokos cikin garin zaria a jihar mu ta kaduna a ƙasarmu ta najeriya muna tafiya tare da sahihul bukhari muna cikin kitabul wudu a cikin kitabul wudu muna babi na ashirin da hudu babul wudu'i salatan falasa mun karanta hadisin usman bin affan yaddan Allah ya tabbata gare shi hadisi ɗaya ya rage mana a babin wanda za mu karanta shi yanzu da izinin Allah وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن قروة يحدث عن همران فلما توضأ عثمان قال لأحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها أو حتى يصليها قال أروى الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا إبراهيم Allah ta'ala shi jikansa ya samu yake salih bin kaisan ya ce da su qala ibn ibn shihab ya fada masu walakin ƙunwatu ya haddisu cewa sai dai ƙunwa yanayi mana hadisi yana cewa al ya samu daga humran kada mu manta mun ce humran yantacce ne na sayidina usman allah ta'ala shi kama masa yadda wato bini a abbas kumhani yana cewa falamma a usman a zarafin da sayidina usman zunnu rain khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku ya yayi alula qala sai yace da mu la uhaddithakum haditha lallai zan faɗa maku wani zance laula ayatun ma haddastukumu ba domin wata aya a cikin alƙur'ani mai girma ba wanda take wajabta sanar da abin da bawa ya sani take haramta koya ilimi da ban gaya muku hadisin nan ba domin akwai daɗi akwai haɗari akwai daɗi ga masu imani sai a zaburar da su a ƙara ƙarfafa masu gwiwa wajen aikata alkhairu akwai haɗari ga masu raunin imani sai su dogara da hadisin su yi taɓargaza daga nan kuma su hallaka ya ce sami'itun nabi na ji annabin tsira da aminci sallallahu alaihi wasallama ya kul yana cewa la ya tawadda rajulun babu wani mutum cikin al'umman musulmi da zai yi alola fayuhsin wudu'ahu ya kyautata alolarsa ba batsa ba a'a ya kyautata alolarsa wa yi salata bayan ya gama alolar kuma ya zo ya yi sallah-sallah kowace irin sallar a can an gaya mana ko da maka a biyu ne a hadisin da ya gabata sai dina usman ya ce annabi ya ce illa gufira lahu face an gafata masu manin lazi ya fi rukunu Allah ma bainahu wa na sala tsakaninsa da sallar da zai yi hata yi salliya har sai ya yi ta wato za ta zan kafara a tsakanin sallolinsa kaga in ka dubi wannan falalar ta sha bamban da falalar da aka ambata a hadisin da ya gabata wancan an ce gufir halahu ma taqaddama min zambi face Allah ya gafata masa abin da ya gabata na zunubansa wannan kuma aka ce illa gufira lahu ma bainahu wa bainar sala za a gafata masa abin da ke tsakanin wannan sallah da wata sallah hatta yi salliya har sai yayi waccan sallah kenan Kowa mai ruwaito hadisi ya ce ayar da usmanu yake nufi ita ce ayar fataha mai lamba dari da hamsin da tara dari da sittin ba ɗaya wadda take cewa inna lalzina ya fitumuna ma an zarna min albayyana ke walhuda min ba'adi ma bayyana hulun na filkita wala'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullahinun lallai waɗanda ke ɓoye abin da muka saukan na dokoki da hukunce-hukunce ta shari'ar mu a littafinmu wanda ke ƙin bayyana abin da muka bayyanar a cikin alƙur'ani mai ɓoye shiryarmu bayan mun bayyanar da shi ga al'umma irin waɗannan Allah yana ne masu kuma duk mutanen kirki wanda suke koyi da abin da Allah ya ce suna tsine musu Allah ya tsine musu Allah kaka samu cikin masu koyewa to wannan ayar shi ya sa na gaya muku wannan hadisi izan hadisi yana karantar da mu abubuwa daga ciki kamar haka magabata sukan sa ido kuma su ba da sauraro mai kyau wajen naɗo alkhairai da isar da shi ga 'yan uwansu bayan sun aiki da shi domin ku dubi homeran yanda ya nazo mana wannan alkhairi daga Usman bin Affan sannan magabatanmu sukan ƙoƙari su koyar da addini a aikace domin da yawa darussa in ya zan abaka ne in wani ya gane ba kasafai wani ke ɗauka ba amma in aka yi shi a aikace sai kaga kowa da kowa ya ɗauke cikin sauƙi shi ya sa sai dina usman yakan tara almajiransa ya yi alola a aikace don su kwaikwayi alolan da ya kwaikwaya daga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam sa'annan idan kana da alkhairi kada ka koye in yi tarayya da al'umma a ciki daraja ne gare ka ɗaukaka ce kuma sakamakon ka ba shi da iyaka shi ya sa dina usman da ya ɗauko wannan alkhairi sai ya ce ma waɗanda ke tare da su waɗanda ke tare da shi la'uhajjisakun hadisa bari in gaya muku wani zance mai fa'ida mai amfani wanda duniya da kiyama za ku ci gajiyarsa na hudu taka tsantsan wajen isar da ilimi kada ka zo kana neman ka gina tsarinsa wannan hadisi yana nuna mana haka domin kalman sayidina usmanu laula ayatun ma haddathtukumuhu ba dan wata aya ba da ban gaya muku wannan zancen ba ai ta ta tsantsani saboda me al'umma a mafi yawan lokuta a kowane zamani sun fi karkata wajen falala fiye da inda za a yi aiki tukuru ba a ce ga labadan ba haka ɗabi'a ne namu da abin da aka ce yana da falala to sai kaga ana ta rabibi rabibi rabibi kowa yana son shortcut ne shiga aljanna cikin sauki ya shiga aljanna cikin sauki to sai dai na usman yana gudun kai ya zo gini ya rusa a ji falala a dogara da falala a aikata kuma abin da zai zama matsala domin mai karamar kwakwalwa in aka ce ta yi kaza an gabata maka zai yi kawai ci gaba da mashasha din shi aikata masha saboda yana ganin ga abinda zai yi a yafe mashi wannan shi ne dalilin faɗinsa haka din. to amma tun da aya ta tsine ma mai ɓoye ilimi ya sa dole ya fadi sannan abu na biyan hadisi yana nuna mana mahimmancin kyautata duk wani aiki na ibada musamman alolar da muke magana a kai domin ba kowace alola ce take samun wannan falala ba sai ta ɗauki sufar da ya faɗi fayi husinu wudu'a ya kyautata alolarsa kagai ko da ka yi alola baka kyautata alolar ba baka da wannan kenan Allah yana son itqan wato kyautata duk abin da za ka yi sawa'an kai tsaye na ibada ne ko ta mu'amala Allah bai son a yi aiki ba sannan yana nuna mana na shida halalan yin sallah a ƙibar wudu in ka gama alwala akwai falala da muhimmanci ka yi sallah ba an ce dole sai ka yi sallah ba amma akwai muhimmanci don samun wannan falala ko da a biyu ne ka tashi kai domin babu wanda bai da zunubi a cikinmu tun ma dai mun kuma tun ma yanayin zamanin da muke ciki abin ya yi faɗi hanyoyin ɓarnan ya yi yawa ko kwacci kake ɓannan zai biyo ka har gadonka har gado wanda da ba haka ba ne da rediyo ma ba kowa yake da shi ba amma yanzu fa sai ka ga ɗan tatsitsin yaro wai ya zo zai sa caji a masallaci na waya ɗan tatsitsi kuma ka ga wayan faskiya irin wacce take hada maka duniya da duniyar arziki da duniyar tsiyar Allah ka shirye mu ala kulli hal wannan ayar da ƙunwa ya ce ita Usman ke nufi to izina ne ga kowane mu. ka sani ka yi aiki da shi ka ga wanda bai sani ba wajibi ka sanar da shi bayan falalan ka kuma ka kubuta barin zanibi Allah ka ba mu ikon yin haka babu listin fil wudu babi na 25 a cikin maganan alula zai mana magana ne game da face ruwa a lokacin da kake alula kun san akwai shashakawa sannan cewa to shi kuma fyace ruwa domin annasaratu shine gefen kafan hancinka to ka kama shi ka ɗan motsa shi ka fitar da ka fyato shine ake ce ma allistin fa kana ƙoƙarin fitar da abin da ka shiga na ruwa ke to shine ke da baɗi na musamman zakarahu usman Usman bin Affan a cikin ruwayarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ambaci istinsa idan ya inganta wa abdullahi bin zaid abdullahi bin zaid bin asim a cikin hadisinsa na sufa alolan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya ambaci tattacen ruwa wa ibn abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan abdullahi dan abbas dukan su Allah ya yarda da su shi ma ya ambata a cikin hadisinsa na sifar alola manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai faffiyace ruwa dukansu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan inda abin da yake sarantar da mu wato wani lokaci mai karantarwa akwai bukatar ya yi talhisi samarizin ɗin darasi shi ne buhari ya mana nan domin can baya in za mu tuna mun ambaci sifar alwalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Usman bin Affan mun ambaci sifar alwalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi bin Zaid bin Asim kuma mun ambaci sifar alwalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi bin abbas to maimakon yi ta maimaita maka waɗancan hadisan da ruwayoyin da haddasa fulan an fulan an fulan sai ya takaita maka fatan kai ma kwakwalwarka ta cakko abin da ya koya maka baya sai kanana duka dai an samo su ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan tace ruwa sunna ce sabita a alola حدثنا عبدان قال أنا عبد الله قال أنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر ألا إلى يوم إمام البخاري يناشوا أبدان يا إيمان حديثي أبدان shine abdullah bin usman al-marwazi shi kuma yana cewa ana abdullah abdullahi ya yi mana hadisi shine abdullahi dan mubarak shi ma al-marwazi ne shi kuma yana cewa ana yunus yunus ya yi mana hadisi shine yunus bini yazid al'aili nasbansa kenan al'ailiyu Allah ya ji kansu an zuhuri daga imamu zuhuri muhammad bin muslim mun ta maganin shi a haƙin wayoyi daban-daban ko قال أخبرني أبو إدريس فيكما يناتيوا أبو إدريس وتعائذ الله الخولاني سننشي كينا أعيذ الله فيك سامة أنك alhaulani Allah ya ji kansu annahu sami'a aba huraira shi a'izullah abu idris kenan ya ji abu huraira malam abdurrahman ko Allah ya kara mashi yadda shi kuma ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam annahu qala cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man tawadda'a falyastanfir wanda ya alola to ya tace ruwa ba ka tacewa sai ka shaka da dama ake shakawa ba da hagu ba amma ana tacewa da hagu ne da waɗannan yatsu an gani ko da shi za ka kama kan hancin ka can gefen sai ka fitar da abin da ya shiga ka kuro shi ne ishajil ma min al'amur a tuntuɗo ruwa a fitar da shi wa manifta jima'a wanda ya yi istijimar istijimar daga kalman aljimar ne aljimar ma'ananta alhijara manifta jimara ma'ana wanda ya yi amfani da 'yan duwatsu wajen tsarki an fahimta to falyutir min alwutun to yayi istijmarin nan tsarkin nan da 'yan bangon nan to ya zan wuce? in uku bai ishe ka ba biyar in ma biyar ya yi maka kaɗan to sai bakwai banda biyu banda hudu banda shida shine ma'ana inna allaha witrun yuhibbul witra kamar yadda ya tabbata cikin wani hadisi to imamul bukhari ya kawo ne akan maganan tasharwa man tawadda falyastanfir amma tare da haka hadisin ya karantar da mu akwai dai istinsar yana daga cikin ayyukan alola wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi kuma ya ba da umarni a yi sannan hadisi ya koya mana ashe in ba ruwa da za ka yi tsarki bayan ka zaga ban to akwai abinda zai fafe mafatin ruwa shine ne in kuma duka sun samu fabiha wa ni'ima in ka hada biyu ya fi kamar yadda aka yabi mutanen kuba innahum unasun yatafakharun wallahu yuhibbul mutahhirin mutane ne masu son tsafta da tsarki Allah kuma na son masu tsafta da tsarki lokacin da aka saukar da wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad asna alaikum Allah ya yabe ku me kuke yi ne har aka ce kun ci kowa sarki suka ce mu dai ba mu san wani abu sabo ba illa kunna al hijarata ma'a dayan mu a dabi'an mu dukan mu ya zama mana jiki in dai za mu ban daki ba mu zuwa da ruwa kawai mukan je da bangon mu. yawwa in mun yi tsarkin bango sai kuma mu yi na ruwa annabi ya ce to wannan ne eh, kenan abu ne mai kyau shi yasa ah, dama ba abu mai tsabtacewa kamar ruwa shi kuma wannan zai zama maka tsabta gare ka kai kanka maimakon ka yi mubashira ga najasan da hannunka kai tsaye kamar mai jefa dan wake an gane ai ce kaga ka tsabtace shi kai kanka za ka fi jin daɗi shi yasa yanzu ga takaddun tsabta na toilet paper ko tissue ɗin nan da sauransu to ka yi amfani da shi kafin ka sa ruwa yana da kyau yawwa ka kuma ka takaito a kansu Allah ya ji kan malam abdullahi bin zaid mai risala kenan ya ce walma'u a wa atharu wa a ahabbu ilal ulama'i haka ya faɗi a cikin misalin ka yi amfani da ruwa ya fi daɗi ya fi tsarki kuma masana magadan annabawa sun fi so ka yi da shi fiye da komai saboda shi ne asali kuma shi isu jimarin aka nuna mana ya zama wutiri mun kuma yi bayanin me ake nufi da wutiri Allah ka datar da mu to sai ya mura shi istijimarin da wutarin babin shi na musamman babu listijimari wutura wannan babi zai mana bayani lokacin da za ka yi istijimalin tijara wajen tsarkin ka to ana sanya zan mara uku biyar bakwai shine mara abinda in ka soma kirga biyu ɗaya zai zama bai da ɗan uwa duk lissafin da ɗaya bai da ɗan uwa wutiri kenan ko ya kai nawa حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يا سلام sosai imamu buhari yana cewa haddasna abdullahi bin yusuf abdullahi bin yusuf ana yi masa nasuba da attinisi attinisi Allah ya ji kansa qala ana malikun ya ce malik imamu darul hijira ake nufi malik bin ana sahibul mazhabul maliki shi ya mana hadisin Allah ya ji kansa an abi zinad shi kuma ya samo daga abu zinad abdullahi bin zakawan kenan ana ce masa abu zinad an al'araj shi kuma ya samo daga a'araj abdurrahman Allah ya ji kansu gaba daya an abi hurairata shi kuma ya samu daga abi huraira radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة كيف يشيكم دب منزن الله صلى الله wa sallam, ya ce. idza tawadda'a ahadukum idan ɗayanku yana alwala falyaja alfi amfihi ma'a to ya sa ruwa a hancinsa ma'ana ya ja ruwa zuwa cikin hancinsa jan ruwa cikin hanci shine ake cewa allinkin sha. annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'ima in ka zo shakarwa ka isa matuƙa wajen shakarwan sai fa in kana azumi ne saboda kasan kafan hanci yana da hanyar sadarwa zuwa uwar hanji to a nan sai ka yi sama-sama don kada ka sha ruwan alolarka sun maliyan tasir bayan ya ja ruwan shi ne abinda ake ce ma iskin sha to kuma sai ya iskin sa ya fyato shi kamar yadda muka fatanta a bayaninmu na hadisin da ya gabata wa maniftajimar wanda kuma zai amfani da bango ko katanga ko dutse wajen tsarki faliyotir to ya yi wutiri a nan ko boli ne ana son ka yi tsarkin da dutsen wutiri suna ce mai zaman kanta Allah yana son wanda ya yi haka فإذا استيقظ أحدكم من نومه idan tsayanku ya falka daga baccinsa falyaksil yada in yana son amfani da ruwa kafin ya sa hannu a ruwan ya wanke ƙabla an yi dukkilaha kafin ya shigar da hannun tasa fi wazu'ihi a cikin ruwan alolarsa kalman wazu yana da bambanci da kalmar wudu wudu bi dammil wawi shine ilil wudu wa bi fathil wawi ma'ul wudu'i kenan in kai mawo din wasali sama kamar yadda yake a wannan waya ana nufin ruwan alola kana yin rufa a wudin to ya koma aikin aikin yin alwalar fa ina ahdaku sabida ɗayanku la yadri bai san aina batar yado ina hannunsa ta kwana ba a lokacin da yake bacci san mai bacci bai san me yake yi ba kila ya yi taɓe-taɓe a jikin shi har ya taɓo na jasa garin sufa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ma yana da darussa bayan mashru'iyyatul wudu da muka gani to kuma ya karantar da mu shashsha ruwa kalman falyaji alfi an fi hima ai magana shashsha ruwa ce kun ga hadisin da ya gabata an ce ya tace ni kuma baka fidda abin da baka shigar ba amma a wannan ruwaya sai aka bayyana mana maganan shigar da ruwa a karan hanci sannan cewa. sannan cewa. sannan wanda ya yi aka sake jaddada mana abinda muka faɗi a wancan ruwaya ya yi shi wukiri ya yi shi witir ƙari kan abin da ya gabata wanda ya yi bacci ya tashi kai ya tsoma hannun shi a cikin ruwa ila hannun yana da ƙwayoyin cuta a'a ya karkata ya zuba ruwa ya wanke hannun shi tukuna malam ba ka samu addini kamar musulunci ba kuma ba za ka samu wani tsari na rayuwa wanda ba shi da gefe kamar musulunci ba ce ka wanke hannunka kafin ka tsoma a cikin ruwa kila wasu ƙwayoyin cuta sun sami hannunka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma faɗi dalili amma yana cewa fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu dan dayan ku bai san ina hannunsa ta kwana ba kila ta kwana a kan najasa garin kwakula kwakulanka kirci ya dame ka ko kuma wani abu dai na kaikayi ko kudin cizo ya cije ka kana bibiyan shi haka je ka kwakulo na jasa don haka akwai malaman da suka tafi a kan cewa wajibi ne ka wanke hannunka in ka tashi bacci wasu suka ce yana kan sunna ce wasu suka ce a baccin dare ne yake wajibi amma na rana hadisin da ya nuna yana cikin abin da ake so ka yi me yasa wasu suka ce na dama ne kawai in kullu a annabi cikin hadisin sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu saboda ku bai san ina ne hannunsa ta kwana ba ya ambaci bai tuta albayat kwana saboda haka sai wasu suka ce baccin dare kenan banda rana wasu suka ce ah, ai abinda illar da ya auku a dare zai iya aukuwa a yini saboda haka babu bambanci wasu suka ce a ah, tun da dai aka ambaci dare ba a ambaci yini ba bai tuta aka ce to ya fi karfi umarnin ya fi ƙarfi a na dare kila shi ya fi nauyi galibi ya fi ɗaukar lokaci dogo galibi da dai sauransu amma dai da in ka tattara umarni ne wanda yake nuna maka koma dai wani bacci ka yi kakka jefa hannunka ga suna ga kiwon lafiya Allah ka amintar da mu babu gasilin rijilai ne walayin sahu alal ƙadamai ne wannan babi zai mana bayani akan wanke sawu ake yi kafafuwa ba ba a shafa akan dugajigi a alola kaga imamul bukhari ya fito maka da qadiyan balo-balo ba wani sakai yawa sawa'an kana da ra'ayin shi'anci ko kana da ra'ayin zamananci na ce zamananci saboda yanzu sai ka ga mutum ya alola sai ka ga fit ya taɓi ƙarfawun shi bayan annabi ma ya yi sha ba ba zai wanke ƙafan ba sai ce a wanke sawu kada a yi shafa a kai in an zo a kuma ya fassara mana aya idza kuntum ila as-salah fabsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi rufusikum wa arjulakum kira aje tafi inganci kenan wa arjulakum akwai shazba da take cewa wa arjulakum idan a aikace hadisai mutawatirai annabi sallallahu alaihi wasallam wanke kafa ya yi kamar yadda za mu gani ma yanzu حدثنا Musa ƙala sana abu عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقت وقد أرهقنا الأسرى فجعلنا نتوضأ ونمسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة الله أكبر إمام البخاري ينأتي وموسى dan Ismail ya yi mana hadisi shi kuma yana cewa abu awana ya yi mana hadisi abu awana shine alwaddahu liyashkari shi kuma ya samo daga abibush shi kuma ya samo daga yusuf dan mahak ko dan mahik ko dan mahakin da ana kiran shi da wannan canje-canjen suna an abdullahi bin amr daga abdullahi dan amr dan asim abdullahi bin amr bin asim Allah ya kara musu yadda da kada uban din sahabbai ne قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا Wata rana mun fita yaƙi. muna kan hanyar tahiya ko dai zuwa ko dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗan tsaya bayan mu muna gaba faqad adrakna fa annabi ya riske mu ma'ana lokacin da ya iso zuwa wajen mu waƙad arhaƙna al'asra a wannan lokaci sallar la'asar ta gabato gare mu waje alna na tawadda sai muka kama yin alola ونمسه على muna shafa شاف mu sama كما muna shafa mu kafar mu ruwa sama sama fanada bi a'la sauti annabi sai ya daga muryarsa mafi girma daga nesa ya kira mu yana cewa wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar tsananin azabar Allah ta wuta irin ta wailun ba mai saukin bakin ta tabbata ga sawaye da ba a wanke su da kyau ba kun ji ba yau kai ko wannan aka tsaya ka ɗauki wani Ba ka wanke ƙafanka ka jije ba annabi sai da ya kwale kira so biyu ko so uku yana fadin haka shi ya sa malaman hadisi suka ce dole wajibi ga mai alola sai ya wanke kafashi bai halatta ya shafi ruwa a kafan in ba kufi ya tsaba wannan kuma hukuncin shi daban ne domin duka ruwayoyi in ka bi su ɗaya bayan ɗaya za ka ga suna nuna maka wanke sawu wanke sawu wanke sawu har ma imamu tsahawi ya samo daga aqa lokacin da aka tambaye shi shin ko ka samu wata ruwaya daga ɗayan sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ya shafi sawunsa ne ba wankewa ba alala sai ban sami wannan ruwayar ba duk sahabbai wanke sawu suke ka daina kankan ba malam ka daina tsori tsahini ka daina tsigirgire kada ka yi barin da ba za ka fashi ba amin wannan zance da na kawo ya zo da shi cikin alhairul jari al'imamul aini shi ma ya kawo wannan magana sharhi ne na imamul buhari umdatul ƙari in kana da shi kaje ka duba an gane ku da sauran malamai masu kama da su sai mu yi taka tsantsan addini bayan da nake gani ko nake sha'awa ba ne kuma kullum abin da mukan ce duk lokacin da ka zo za ka yi wani aiki na addini sai ka ji wannan ya ce dole ne a yi da dalilin shi wannan ya ce ba dole ba ne to ka yi domin wanda ya ce ba dole ba ne ba ya ce ba a yi ba ne kila an bayance in kana neman tsira ta kubuta wannan ya ce haram ne wannan ya ce halal ne to ka bar shi don wanda ya ce halal ne ba ya ce dole sai ka yi ba ne in baka yi ba ba zai ce maka ka yi laifi ba aiki ne sai wannan ya ce in ka yi ka yi daidai in ma baka yi ba ka yi daidai sai wasu suka ce a'a in baka yi ba bai yi ba to sai ka yi domin ka a kasa imaninka ko aikinka a kire wani yana cewa ya yi wani yana cewa bai yi ba ita kuma gaskiya kana iya tsintanta a ko'ina in ka fada tarkon bai yin ba bai ba kaga ka faɗo amma sai ka yi aiki da abinda da fuqaha'u suke cewa al-ahwat wato tudun da za ka hau ba ka da matsala ruwa ba ko taɓo ba zai nutsar kama maka kafa ba balantana ruwa ya shika ka al-ahwat to duk wanda yake da fahimtar addini bai yarda a kasa imaninsa ko ibadansa a tare ya zan abin tattaunawa wasu na ibadar ka ta yi wasu suna ba ta yi ba a sai ka yi abin da kowa ya zo zai ce ta yi shi nan ta huta Allah ka dacar da mu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ifan aikata daidai inda muka yi kuskure Allah ka gabata mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta kawo a atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah ko mai bukatar ƙarin bayanin da ba zai gagara ba ana iya yin ɗayan biyun duka ba alaikun salam na Mm. Mm. cewa yake waɗanda suka sa safar ƙafa in sun zo a lola sai su shafi safar ba a kai muke magana cewa kada ka aikata abin da za ka zama alaman tambaya ko abin da za a kasa aikinka a cire tsakanin masu cewa ya yi da masu cewa bai yi ba tun da dai hadisai sahihai tabbatattu sun ce ka wanke sawu kuma ba kufi ka sa ba to ka wanke shi ne gidan tsira wallahu ta'ala a wa ala wa alaikum assalam Thank

ko ka wanke sau uku uku idan har sun shafe shi da ruwa kuma suka wanke bai wuce uku ba ba za a ce sun yi laifi ba kawai inda za a ce sun yi ba daidai ba in sun ce na daga cikin sufan alolan manzan Allah sai ka shafe kaba da ruwa sannan ka wanke to wannan sai a ce daga ina kila an gane nufina kuma har addini shi dan kwaikwayo ne ka'idan addini shi dan kwaikwayo ne shi yasa kun ga a alwalar nan da muke magana idan ka dubi hadisin usman da muka karanta shi wancan mako ai kaga da ya gama ba da sifar alolar wanda cikin sifar ya wanke sawun shi sau uku uku sannan ya ce haka na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alola kaga kwaikwayo kenan sannan ya ce sannan da ya yi alolar haka na gani sai kuma ya ce mana man tawadda a na hawa wudu'i haza ka gani ko man tawadda a na hawa wudu'i haza ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya alwala kwatankwacin alwalan nan nawa shi yasa muka ce ma an ce na hawa ba a ce misla ba saboda kila da wahala komin kwaikwayonka. ka kyautata shi kamar na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ladan ya gane kowa sai aka ce na hawa sannan yi sallah raka'a biyu bai yi zancen zikin da ba dole ba ne bayani a lokacin cewa wani in ya kama sallah lokacin yake tunanin yadda zai kulla kasuwanci shi da yadda zai dabarbare shi ga wannan ya koma wani abu ne daban ba zancen zuccin da aka ci karfinka ba aka ce mutum ya haka an gafata masa abin da ya gabata da sunubansa izan abin da nake son na ce a nan kawai kwatankwacin alolana saboda haka sai ka dubi wannan sifa wadda ka fi inganci in dai ana neman lada ne ba ana neman katidiri da suna ba kila an fahimce ni in ana neman lada ne ba katidiri da suna ba to kai koyi da abin da ya fi inganci duk duniya ba inda za ka je a ce maka kayi ba daidai ba akasin da in kai akasin tsa a nan sai wani ya ce ba ba ka ake yi ba kila an fahimce ni afuwan nan na ji kamar wani na sallan to sha Allah alaikum assalam alola ya cewa i eh, za ka iya tace ruwa da hannun dama amma abinda aka fi so hannun hagu shi aka fi so shaƙawa da hannun dama kyacewa da hannun hagu yawwa shi aka fi so amma mai shamhin iziya ya ce in ka kyace da hannun dama ya yi sai dai ka bar mustahabi Allah ya dace da mu ji kamar nan ne eh, eh. na'am Allah shafan mene a bari sai mun zo ba shi kada mu dauke mutane daga karatunmu an gani muna nan tafi Aikin muna bagin alola ne ba da daddewa ba Allah ya sa muna rayayyu duka eh wa alaikum assalam na'am kacewa oh kacewa na'am a'a ya ba fi ni gaskiya ba ya fi ku ba ni ya fi gaskiya ni ne ban bayani ba domin ai ka san gaskiya kwakwalwar take shi tashi tana da zurfi ne domin mu muka ce ana son duk wani aiki na waɗannan ayyuka a gabatar da dama kafin hagu saboda haka kamata ya yi ina shatsarwa in soma da hancin dama wajen tacewa sannan hagu ta wajen ma shaƙawan in shaƙa dama ne sannan hagu yana da gaskiya ah, to a nan shi hanci ana ɗaukan shi abu ɗaya ne eh, ana ɗaukan shi abu ɗaya ne don haka idan ka zo da ruwanka a tafin hannu za ka ka, to in ka yi saitin kafatan hancin sai ka ja kawai sai su tafi gaba ɗaya idan ka zo ka kaga waɗannan yatsu da babban yatsanka da shi wanda ɗan tsiwa ɗin nan sune sababa su ne za ka kama karan hancin sai ka fashe shi ke nan to kaji to to ko? yana da gaskiya kaga wai akwai masu yi ne sai su koshe ɗaya na'am wallahi na samu labari na son yin magana insha Allah wato wa alaikum salam ban ji ba Saka murya na'am idan za mutum zai istijmar koge ɗaya ya tsarkake masa yadda ake so ya yi aiwutuni ne shi ma kuma ya bi umarni sai dai kallama koge ɗaya a samu biyan bukata shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a zo mashi da uku kamar yadda muka karanta baya har ma aka haɗo mashi da kashin dabba ya yanke shi ba a yi da shi saboda ya saba ma sunna to yanda ka tsabtace kanka iyakan shi kenan shi yasa ka ji na ce uku ko biyar na ce in ma baka samu daidai ba bakwai to in dai kuma mutum yana yi da gaske ne <laughs> a ce ka yi har biyar bai fita ba <laughs> in dai wa kana so ka ji ma kanka ba ne <laughs> alaikum salam. Hmm. Hmm. Hmm. to in ka yi wancan ma ya yi ina jin kila baka halarci wancan makon ba mun bayani a kan shi sosai eh, cewa ka ɗibi ruwa ka gunsa ka rage da shi wanda ka ragen za ka shafa mun karanta hadisin a nan eh, akwai kuma wanda za ka bambanta din duk wanda ka yi yayi insha Allah wato akwai ɗan uwanmu malam abdullahi wanda Allah ya anshi rayuwarsa kuma mautul kuja don jiya muna tare da shi wajen ɗaura auren malam muhammadu bashir kun ga inda darasin da za mu ɗauka to ba kamar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ittaqillaha haifu ma wannan babban matsala ce lafiya mulki kudi cimma manufa ba shi zai sa ka kai an jima ba Allah ya ji ƙan mai zuhu ko ya ce fakan min sahihin mata min gari illacin wakan min saƙimin a shahinan minar jihar walau ishta alfan sun ma'alfai ne ba a daha wala budda min yaumin tasirin ila kabri da yawa lafiyayye ba ciwon kai ba na kafa ya mutu ba ko zazzabi da yawa wanda ke gadon jinya shi kuma sai ya rayu tsawon lokaci amma dai ka'idar da za ka samu shekara dubu a baka shekara dubu ka cinye a ce an kara maka dubu biyu to akwai dai ranar da za ka mutu a saka a gaba shi ya yasa abul asahiyya Allah ya ji kansa yake cewa tulil hayati idza madakka Ko min tsawon rayuwa in inda an cinye ta to da ita daga gajeren rayuwa duk ɗaya ne ya sa kun ga shekarunmu mabambanta amma duka muna ganin kamar mu ƙara dubu-dubu da wanda yake goma da ishirin da mai talatin da mai hamsin da mai sittin in an tashi magana sai ya ce alasa mu taba amma taba ne ma ba so mu taba ba to ɗabi'ar rayuwa na Allah ya ji ƙanshi Allah ya gafarta masa kyawawan ayyukansa Allah ya ansa masa kuskuren da ya yi a rayuwa Allah ya yafe masa iyalansa da mu duka Allah ya lallashi mu bisa rashin da muka yi zuriyarsa Allah ya kyautata ta in ta mu ta zo Allah ka samu cika da kalmar shahada rayuwar kenan lasabo sabo zan ya fi yau din mutum bismillahir rahmanir rahim ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاجدين لا تسلط علينا عدوا ولا هافدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وارض حوائجنا وحوائج إخواننا يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم